jama'a masu ranmu assalamu alaikum barkamu da barkamu da sake tsara da ku a wani sabon darasi na akan jiran darasanmu na html na css a darasin da ya gabata mun yi shi akan universal set universal selector darasi na hudu da ya gabata shi ne muka yi shi akan universal selector wannan kuma insha Allah yau za mu yi shi darasi na biyar kenan za mu yi shi ne akan id selector wato kamar yanzu wannan bari mu kofi ɗin shi wannan duck type din bari mu goge shi gaba ɗaya na manta tun farkon darasin mu goge shi tun da a yanzu ko dai bari mu bar shi kawai to id selector kamar yadda muka yi mabayan cewar idan kana da paragraph guda uku kana so kai ma kowane kan da shi daban to a duk lokacin da ka ɗauko wannan paragraph ka aza anan p dinka duka za su kasance kala daya to idan kana su kai musu ka musu kala daban-daban to su kana da id select kuma yanzu wannan misali kun ga wannan hedawan ne wannan hedawan wannan hedawan wannan da paragraph bai style ko wani ba to wannan to ya za a yi shi kuma wannan hedawan da wannan da wannan in za su sai da id select id selector za ka zo a cikin nan sai ka kira id equal science double quote wato a cikin nan za ka saka mai duk suna da kake so ko a wani yare ne kan ana saka suna ne kala abin da kake so mahi yawa za ka saka sunan abin da kake so idan kana so ya kasance yalo ko ja kana iya saka ja ko ka ce kore ma'ana ka kana wannan wannan hidawan kana so ya kasance kore sai ka zo ana to shi kuma id selector idan za ka saka shi sai ka saka hash idan ka saka hash sai ka kira kore idan muka yi save muka zo muka refresh kun ga sun bambanta shi kaɗai ya zama yadda yake idan wannan kace ja kake so ya zama ya kira id select to id equal signs double quote sai ka zo a ciki sai ka ce red bari mu da turanci to shi kuma wannan sai ka kofi din shi sai mu kila hash sai mu kira rate sai mu yi sai zama refresh kun to shi red ka kira wannan suna ne ka bashi wanda za ka kira shi da shi an to tun da ka ce red ma'ana kana so ya kasance red sai ka zo a cikin color dinka sai ka mayar da shi red ba wai dole ne da ka kira shi da suna shi zai kasance ba sai ka zo a can ka saka mai color wannan sunan kana saka shi ne saboda ka san abin da kake so ka yi da shi idan ka ce santa ma'ana kana zuwa ka dube shi ka san shi ne za ka saka santa sai ka je ka kira santa ka saka duk sunan da ka ba shi ka ce santa kore red menene menene duk abin da ka ba shi. ba wai dole idan ka ba shi suna red ka zo ka kira red sai a wannan suna ne wanda tunda kana da su da yawa wannan sunan da ka kira anan shine zai duba da shi sai ya ware su sai ɗauko shi kadai to tun da to a ce shi ma ka ce kore tun da paragraph ne ba abun ba abun nan ba ne ba hirawan ba ne sai mu refresh kun gani ya koma kore ma'ana shi wannan yanzu ba aikin komai ko mun goge shi ba wani aiki da yake domin ya koma a ƙarƙashin kore to idan kuma ka kira shi da red amma kuma kai kore kake so ya kasance gani to sai ka zo a nan tun da mai gaya muku abun nan gurufin sirar sai ka saka kwama sai ka kira saka hash ɗinka sai ka kira red yau zo mu yi sai sai mu yi refresh kun gani wannan daban wannan daban a hakan ne ake id selector shi ma za ka yanci yadda ka ga dama wannan ka bashi kalar da kake so ka saka id equals science double court ka kila kalar da kake so ka kira anan anan za mu dakata da fatan kuna jin daɗin wannan shirye-shirye namu wasu alaikum rahmatullah a huta lafiya